الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب في اليكين باب نرجع كي يكين يونا كي يكين ازولا قد كيويا قد شكام قد كيلو تجمع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت إلى تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له وديت وكفيت ووقيت وتناحى عنه الشيطان صحيح رواه أبو داود من عن أبي بكر أنا أبي بكر الصديق ده بقى سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه تيتو جنان من قال ga nazartu ila aqdamil mushrikin mucilelu e babi ci takoye mushriki shi wa nanu fil gari hali na tsadan bankoro nan ala ru'usina fa qultu muciga ya rasulullahi ya tuce ci lau an ahadahum nazara ila tahta kadamaihi da ga ya zamini abu wuci ba karkashin ya biciu la abusara na dawaliye faƙala a ga mazurnuka ya ababakarin disney sai na bakar ki tunani yawai ya ciye zagu bo allahu salisu ma allahu gai za ta cawayo rawawul wa muslim hadisin na wani ya kama gagagan sallallahu alaihi wasallam wanda sayid na bakari gani a jinjira ko izu ma fil gari izu ya kulu li sahibihi la ta'zan inna allaha ma'ana min yana hadisin da ke laube na sayid na bakar ga annabi sallallahu alaihi wasallam na sai jinjira nan. abin da so fi ko ji gani ko so ko manga gwatsa mushriki ci ma yayayin ade ganin yajin sai zagan yanzu ya jungo shi mbi a ruɗe giyo mbi a laba ɓankoro ngala a cili ya yi wani gaskiya wani kiyayen ya ga wunci shi ta zuwa sako ta gwato a ci ma kiyayen a ci ma yayayin ko mun gane daidai ma hadisin ne ke lawo ga kaku na annabi sallallahu alaihi wasallam da na bakari jinjira nan mushriki ya ku gikini ka inda na'in da ka kago e dike e waza na gara ya biti nan amma su kwa yau su kwa gota hadisin na dema wanke lawu yamma iya ya ci sai ta famba gangani biyayi da ilmihi da ilinuyi wa sam'ihi da wuyi wa basarihi be yaliwi gangani bai to zumatu be nasaru ko mun gane la tahzan inna allah ma'ana mai ma'iyayen khasa ana anasin radiyallahu anhu ala ru'usina ta ciwo bi ma'ana afiniye bankuru ngole ko mushriki matiyanan aga kilkilani ni a aga cimba bici kilani alayi an anas radiyallahu anhu wa nabi sallallahu alaihi wasallam ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga man qala idha kharaja min baytihi ga ne ga ga ka kuna wa ciya daga ni bona unci ga bismillah mi a ta da sunan sai ci tawakkaltu ala allah mi a yaƙi sai ci wala haula mide da dabara wala kuwata kagwa illa billah sai bi ce ci yuqalu lawa a gaza wace yahudi ta wade bawo wa ta ma kun kiyawe wa ta ma da wasa wa tanaha ko wa tanaha lahu shaitan shaitan ma gaɗiya daga kuwa ma gaɗiya mai zamunci sahihun rawawu abu dawud hadisi ya nasu ibn malikin nan ina wai lawuna waga kiyambu e waga wa eh, baduwan nan bismillahi tawakkaltu ala allahi wala haula wala quwwata illa billah nan da miya addu'a ne wa ga yazo ba iza ga wa iza ga ciya daga mbona mun je sai wa gola da batu kwala goba da po ko eshin ko agbanu ko efuta ko ko ala lagun fulani mbo eni to eni bẹ́ẹ̀ ni aláàlágún fúlàní ń bò ta sakwa kiwumi yau ne na jiki a na jin bawu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirkun yes a da man da yi logan a da kyan ga daga qur'anu buyo ya zaji kiwo nan ya zaji amfani wani yi na amma ya ga na tazu ga wuci boka ga sukun laya to na ji da Qur'an to na ji da Qur'an ba dai jiki an eh ji amfani gangani duniya wa khairul adi adi muhammadi addu'a na annabi wuna ci na wunje sawa da falaya wani annabi ci an shi da shi da ndo ci kai agwa su ce ku shi waza ina ne ke laube nan hidayatu ala zawo ba wani lani tu boruwo agwa mine na hadisi na wube no waga gwason azukaru ji shaitan ya fe kpe adoyi waga gwason azukaru ji waga adi bawo waga gwason azukaru ji so echa chafe pa waga gwason azukaru ji yin waga chita waga gwason azukaru ji waga adi twa ko yi ji gane ko alwabilu sayyid min alkalimi sayyid ya ibn qayyim daga ya ci fa na ya azukaru sarawi na lamazi da alaihi wallahu alam babun fil mubadarati ila alkhairati Babu ne ga yace yazo ji banbanyi su dulotun kirki na su dulotun alheri ko ji gane ko babun fil mubadarati ila alkhairati an abi hurairah daga ba abi hurairah radiyallahu anhu sai cuje da bi qala ga qala rasulullah tuciye tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga bajiru bila amali e ji pankpan ya e fi da lufi kirki fasa ta kunu fitanun fitana jabe ji faruwa kake ta ilaili muslimi wa ga ya e shi na shi jikona yusbihu rajulu mu'minan e daga cin ba mu'mini wa musi kafiran nga shi lozu kafiri wa musi mu'minan nga shi lozu mu'mini wa yusbihu kafiran kuma ga cin ba kafiri ya bi udina ko bi aradin min ad-dunya ko wa fi ku ajini gani biyan yin tandoci yin shi imam muslim ga gudu an jabirin an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد أرأيت أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه البخاري ومسلم حديث سيد جابر بن عبد الله radiyallahu anhu ce cu jeremi kalanga kala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ga zaba gin do ci gani bi sallallahu alaihi wa sallam ga gani bi yawma uhudin fa na gu ko uhuduna ga nabi ara aita in ku tiltu fa aina ana anabi wani ya aga ni u ba mi adan kala nabi ga fil jannati ago wa dali jannati fa'alƙa tamaratin kunna fi yadi don bina na sun gwaza nuna wuce ya sun makatala wuci da gukun hatta kutila ari'u rawawul bukhari wa muslim wale ga yana hadisi guba ba ne wunan hadisi yamma fare hadisi raira daga ba jirbila mali nan wani lawu ya tun kirke zu da dulo ka kuna je lo tu kiriki ka no yo jikin ka lo go to boguna ka ku no igba rufu na je lo tu kirki ga qur'anu ku qur'anu fiti di sallah da lokaci ko lo tu kiriki ya be tunde de ya be zine ya be zawi ya ngo jiga na ko wala go sun e tu kirki o fi lo ka ni wo do kuku na ka ku no de dukiya na wa zaka ti gui ko tu masallaci waye ko ilimi ya zaji ji zai taimako lwaji da sauransu kami wajo jiyanin ka kuna wadin rayuwa na filo fikirki kami wajo jiki na kami wajo na jihadi lo to bẹ́ẹ̀ e gan fe be gan rọ́bì rìjì ó ní sọ̀kọ́ la aliya mal ṣe bu ku ya bi da lo ló kirki ma a'a kan yin na kalimatu wa qailuha wa min wara'in barzakun ila yawm yub'asun hadithin na demo ke lawo ga zamani ga ibn fitina jabe tsayi fitina be jikiyo fitina ja be tsaye lando shiga cin ba mumini nga shi lozun kafiri lando shiga shi lozun kafiri nga lando shiga shi lozun mumini nga cin ba kiyo nga cin kafiri lando cin nga shi lozun lami lafiya amma ka ne butino ja be ne wala no ci ko za su gumba su bani lando cin nga cin ba lafiya waje abi ne ka ne lozun hashi nan lando cin ko ne da gu fitina lando cin wa bobu lada do lando cin kiyan lando lando cin tiani e ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀gá àlópin kìrìkì rẹ̀ ń gbá ní kàbẹ́ ló ti ṣẹ̀gálà ló gbé náà sókún wájú kí ọ wájú. àdí sèjì àbíbí abdullahi mọ́ yẹn zàní gan àníbi efun ewu bi gan àníbi ń gàdà kúkọ àárẹ̀ àwọn òwú báwọn yẹn àlọ́ àníbi yẹn àlìjẹ́ nínú nà ẹ̀ láwọ̀ ẹ̀ tí fẹlẹ̀ lẹ́yìn zàní àtúnṣe di ọ̀nà. kó wọ́n jí gánà kó yẹn umaje hmm. ku yi raida aleman yin ba umaje ku yi dai kawai wunde yawa wacce za ka zai yi umaru wunji yi ruwunci tsawa of course umaje kiri umaje ku yi na boko haram bai jama'atu wasu musulmi na bisi biladi sudan da ya fi su ji tsaye jijin musulmi ya lafiya su bara ba da ya tuci yi gan jihadi na in jihadi da musulunci mana to jihadi ya kun da musulunci amma wanda shiru tuji kuma da sababi shi da kayi daji na dole saga mutum bai zukan na wayi jihadi wange wani ko mun gane good gane bi no le a zani sahabin nan dobi na sun wato dobi na wuce ce ba a janna na wani kinan na wani wani wuce da kwarin imam bukhari da muslimi ga gobe ga katun ya ba ilmu inda allah ba ni gaji daidai na sai ci ala duya ana mai ga ci bici nan sai ci fa gani bi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk